بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله يقول المصنف رحمه الله فقد علم الله أن مثل هذه المصيبة العظيمة سيتجدد ذكرها مع تقدم الأهد فكان من محاسن الإسلام أن روى هذا الحديث صاحب المصيبة والمصاب به أولا ولا ريب أن ذلك إنما فعله الله ولا ريب أن ذلك إنما فعله الله كرامة للحسين رضي الله عنه ورفعا لدرجته ومنزلته عند الله وتبليغا له منازل الشهداء وإلحاقا له بأهل بيته الذين ابتلوا بأسناف البلاء ولم يكن الحسن والحسين حصل لهما من الابتلاء ما حصل لذاتهما ولأمها ولأمهما وأمهما لأنهما ولدا في جنس الإسلام وتربيا في وجود المؤمنين فأتم الله نعمته عليهما بشهادة أحدهما مسموما والآخر مقتولا لأن الله عنده من المنازل الآلية في دار كرامته ما لا يناله إلا أهل الفلاح كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وقد سئل أي الناس أشد بلاء فقال الأنبياء ثم الصالحون ثم الأمثل فالأمثل يبتلى الرجل على حسب دينه فإن كان في دينه سلابة زيد في بلائه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 ga watan shawwal hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama 1432 wanda kuma ya zo daidai da 27 ga watan tara miladiya ta 2011 a wannan majalisi na bugiyatul mushtaq fi sharhi risalati shaykh al-islam ibn taymiyyah ila ahli al-iraq majalisin da muke bayani ko sharhi na sakon da ibn taymiyyah rahimahullahu ta'ala ya aika wa mutanen iraki wanda wannan shine darasinmu na 38 a jerin gwanan majalisan wannan masallaci kuma wannan shine na 152 idan ba a manta ba satin da ya gabata ibnu taymiya ya ɗauko magana akan batun ashura wato goma ga watan al-muharram wanda a cikinsa ubangiji madaukakin sarki ya karrama Saidina al-husayn ibn ali ibn abi talib da shahada a cikinsa ubangiji madaukakin sarki ya jarrabe shi da abin da ya jarrabe shi da shi Ibnu taimiyya ya ɗauko wannan magana domin ya haɗa ta da abin da yake faruwa da sunan soyayya ga husaini radiyallahu ta'ala anhu na bukukuwa da tarurruka da maganganu na batanci da zage-zage ya koro mana hadisin da fatima bintul husayn wato fatima yar husayn ibn ali ibn abi talib ta ruwaito wanda in ana maganar waɗanda za su ji zafin wato kashe na husayn wanda ita ce a gaba domin yarsa ce ta cikinsa kuma a gabanta abin ya faru duk abinda za ka yi ko za ka faɗa bai kai abinda ita za ta faɗa ba domin ita a gabanta abin ya faru kuma mahaifinta ne aka kashe tare da danginta da 'yan uwanta da kannanta da yayyanta to ita ce ta ruwaito hadisi daga mahaifinta al-Husayn ibn Ali ibn Abi Talib wanda shine sahib al-musab al-awwal shine wanda musibar ta aukawa ya ruwaito hadisi daga wato kakansa daga babansa husaini daga babansa daga kakansa manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa ma min rajulin yusabu bi musibatin wato husaini ya rawaito wannan hadisin daga kakansa shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya ce ma min rajulin yusabu bi musibatin fayadhkuru musibatahu wa in qadumat فيحدث لها استرجاء إلا أعطاه الله من الأجر مثل أجره يوم أصيب بها باب وان مسلمي da musiba za ta same shi babu wani mutum da musiba za ta same shi sannan ya tuna musibar da ta same shi komai daɗewarta sannan ya ce inna lillahi wa inna ilin raji'un bayan ya tuna musibar face ubangiji ya sake ba shi lada kwatankwacin ladan da ya ba shi ranar da musibar ta same shi wato duk sanda ya tina ya ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un to za a bashi wannan lada mala ce da mu wa qad alima Allah wa qad alima Allah na'am yace da yace da mu fa qad alima alima Allah anna mithla hadhihi almusibati anna mithla hadhihi almusibati alazima sayatajaddadu dhikruha ma'a taqadum alahdi Allah ya san cewa wannan babban musiba wacce ta faru ta kashe sayyidina Husaini za a rika tuna ta komin dadewa komin dadewa za a rika tuna wannan musiba fakana min mahasinil islam to sai ya kasance daga abinda musulunci yake tattare da shi na kyawawan abubuwa irin kyan da yake tattare da a cikin musulunci an rawa hadal haditha sahibul musiba sai shi wanda musibar ta same shi shi ya rawaito wannan hadisi wal musabu bihi awwalan wato sahibul musiba ita ce fatima wanda a gabanta abin ya faru kuma haifinta aka kashe sannan da wanda shi kuma musibar ta aukawa shine sayyidina Hussein saboda ka Fatima ta ruwaito hadisin wanda ita musibar ta fi shafa sannan wanda musibar ta aukawa shine sayyidina Hussein shi kuma shine wanda ya ruwaito hadisin daga manzo sallallahu alaihi wa sallam wasallam to shine mala yace wala raiba anna zalika inna ma fa'alahu Allah karamatan lil Husaini radiyallahu ta'ala anhu babu ko shakka Allah ta'ala ya ya wato kaddara wannan musiba ta faru ga Husaini domin bayyana karamarsa domin bayyana martabarsa wa raf'a li darajatihi wa manzilatihi inda Allah sannan kuma dan a ɗaukaka matsayinsa da martabarsa a gurin Allah wa tabligan lahu manazil shuhada a kuma kai shi matsayi irin na shuhada wato a kai shi can mataki na shuhada wa ilhaqan lahu bi ahli baitihi kuma a riskar da shi ga iyalan gidansa allazina tulu bi asnafil bala wadanda aka jarrabe su da bala'i iri iri wato waɗannan su ne hikimomin da suka sa Allah maɗaukin sarki ya kaddara wannan bala'i ya faru ga Husaini na farko a fito da karamarsa fili sannan a ƙara matsayinsa sannan abu na biyu na uku a kai shi matsayin shuhada shi ma ya shiga cikin jerin gwanan shuhada waɗanda su ne suke biyo bayan annabawa a matsayi sannan abu na hudu kuma a riskar da shi ga mutanen gidansa danginsa waɗanda suka shiga bala'i iri-iri wanda shi bai shiga irinsa ba lokacin da su suka shiga don ya tashi a cikin musulunci don haka ya tashi a cikin gatan musulunci shine malam ya ce walam ya al-hasan wal husaini hasala lahuma min al-ibtila'i ma hasala li jaddihima wa wa al da husain irin bala'in da ya samu kakansu da babarsu da kuma baffansu su bai same su ba wato kakansu shine ma'aiki sallallahu alaihi wasallama irin jarrabar da Allah ya yi masa tun farkon aiko shi yana makka da irin abin da ya gani na tsangwama da tashin hankali wanda har ta sa ya bar garinsa kuma duk da haka ba a kyale shi ba aka ci bin sa ana neman sai an ga karshen sa yayi ta shiga bala'i da jaraba iri iri haka nan a mahaifiyar su Fatima wanda a gabanta a wasu abubuwan su karka faruwa ga mahaifinta manzo sallallahu alaihi wa sallama sannan baffan baffan su baffan su shine Ja'far ibn Abi Talib wanda ya shiga yaƙe-yaƙe tare da manzo sallallahu alaihi wa sallama da ƙarshe ya yi shahada a ghazwatul mota to su irin wannan bala'in bai shafe su ba a wancan lokaci ma wulida fi izzil islami domin sun an haife su a cikin gatan musulunci wato sun tashi sun samu musulunci yana cikin gatansa da izzarsa domin komai ya kan kama manzo Allah sallallahu ya samarwa da musulmi daula wanda ba sa jin tsoron kowa kuma a lokacin sai dai su a ji tsoron su to alhassan da hussein sun samu kansu a cikin wannan gatan don haka su ba su shiga jarraba da bala'i irin wanda danginsu suka shiga ba wata rabba ya fi hujurul mu'minin sauraka sun samu tarbiya a ɗakunan muminai a tsakankanin muminai to don su ma Allah ya kai su wancan matsayin da waɗancan suke kai sai ubangiji ya jarrabe su da jarraba da ƙarshen rayuwarsu fa atamma Allahu ni'matahu alaihim bi shahadati sai ubangiji ya cika musu ni'imar sa ta hanyar ba su matsayin shahada ahaduhuma masmuman dayan su aka kashe shi ta hanyar yi masa sammu sa masa dafi ya sha wal'akar akhar ɗaya kuma aka kashe shi ta hanyar kisa da makami don haka kaga sai suka samu matsayi na shahidai wannan matsayi na shahidai sai ya kai su matsayin da dangin su suka kai waɗanda suka shiga jarraba da bala'i iri-iri a farkon musulunci to wadda ita ce hikimar da shi ibn taymiya ke kwarin ya fito da ita dangane da kashe Hassan da abin nan kashe Hassan da husaini dukkanin su matsayi ne Allah ya musu duk da cewa ibtila'i ne to amma ibtila'i ne da ubangiji ya musu domin ƙara musu wannan martaba da ba su wannan daraja da ɗaukaka su zuwa ga wancan matsayi لأن الله عنده من المنازل الآلية في دار كرامته في دار كرامته ما لا ينالها إلا أهل البلاء domin Allah ta'ala yana da wasu maɗaukaka matsayi wanda babu wanda zai kai gare su sai waɗanda Allah yake jarraba wanda Allah ya jarrabe su suka yi haƙuri to su suke kaiwa ga wannan matsayi kama ƙalan nabi sallallahu alaihi wasallama wa qad su'ila ayyun nasi ashaddu bala'a kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗa yayin da aka tambaye shi wane ne ya fi wato aka fi tsananin jarraba aka fi tsananin wato aukan masa da bala'i faƙala al'ambiya sai ce annabawa su su aka fi jarraba sun masalihu na sannan salihan mutane sun mal'amsalu fal'amsalu sannan wanda ya fi kwatanta irin abin da suke kai sannan kuma mabi mashi wato haka gwargwadon mutum gwargwadon addinin mutum gwargwadon irin jarrabar da ubangiji zai masa yubtala rajulu ala hasabi dinihi ana jarrabar mutum gwargwadon addininsa fa in kana fi dinihi salabatun zida fi bala'ihi idan yana da karfin addini to sai a kara masa wajen jarrabawar wa in kana fi dinihi rikkatun khufifa anhu idan kuma addinin nasa baya da bai da karfi a zuciya to sai a sassauta masa wajen jarrabar wala yazalu bala'u bil mu'mini bala'i bai zai gushe ba yana samun mumini hatta yamshi ala hatta yamshi ala al-ardi wa laysa alayhi khati'a har yazo yana tafiya akan doran kasa ba tare da da yana da kuskure ba wato ba tare da laifi ba duk an kankabe masa laifin da da yayi to dan ya samu dan su samu irin wannan matsayi babba da ba kowa yake samun sa ba sai wanda irin wannan bala'i ya same shi shine Allah madaukakin sarki ya jarrabe su aka kashe ɗaya ta hanyar kisa shine al-husayn kamar yadda muka yi bayani a wancan darasi wanda muka faɗi yadda kisa ta faru da yadda abin ya samo asali da yadda sayyidina husaini ya fito bayan mutanen kufa sun yi ta azazzalarsa suna ta aika masa saƙonni iri-iri daban-daban lalle-lalle ya fito su ga sanan a shirye suke sun yi shirin mutuwa inda a kan sani wanda bayan ya aiko da wanda zai zo ya bincika masa ya gane gaskiyar maganar wanda shine muslim ibn aqil daga baya ya ji cewa eh haka ne tun daga sunan wajen mutum dubu hudu sun zo sun masa mubaya'a ta hanyar shi muslim ibn aqil wanda karshe kuma shi muslim abin nan su mutanen kufa suka zo suka watsar da muslim ibn aqil suka bayar da shi da wannan ta ja bayan fitowar husaini aka fito aka yaƙe shi sojojin ibn ziyad ubaidullah ibn ziyad suka fito suka yaƙe shi galibin waɗanda suka fito yaƙar sayyidina husaini su ne dai waɗanda suka rubuta masa wasiƙar nan dan mutanen kufan dai su ne ba wai wasu wasu sojoji bane aka shigo da su daga waje su ne dai suka fito kuma za su yaƙe shi sun dawo ƙarƙashin rundunar azzalibi ziyad ibn ziyad ubaidillah ibn ziyad saboda haka ya zama na babu sabani tsakanin sunna da shi'a cewa mutanen kufa su suka kashe husaini domin su suka yi masa shigo shigo ba zarfi su suka yi masa ingiza mai kan turuwa saboda haka sai da ya shigo suka janye jikinsu bal ma suka shigo cikin waɗanda za su yaƙe shi din, saboda haka shi'a a littattafansu suka yi itirafi suka yi ikirarin cewa eh lalle shi'ar kufa su suka shause kaga idan har haka abin ya faru me yasa shi'a za su zo yanzu kuma suna wa mutane ba ji ba gani bayan kuma su suka yi wannan laifi a littattafansu, abinda suka suka faɗa kenan kamar yadda muka muka ambata a baya sayyidina hasan an kashe shi ta hanyar sammu ta hanyar yi masa yi masa sammu a shekara ta arba'in da tara bayan hijiran manzo sallallahu alaihi wasallam wanda mun san sayyidina hasan shine wato dalilin samun zaman lafiya tsakanin mutanen iraq da mutanen sha lokacin da aka kashe sayyidina ali yi shahada mutane suka zaɓi alhassan ibn ali domin ya zama khalifa bayan ɗan lokaci kaɗan ya ga cewa ba zai yiwu ba a ci gaba da zaman wato ƙiƙi juna tsakanin musulmi da musulmi ya ga cewa akan dai wannan kujera bai kamata shi a ce da shi za a rika fada ana rigima ba duk da cewa a bayansa akwai runduna mai yawa mahaifinsa a na ali da ya bar masa jama'a masu yawan yawan gaske wanda a shirye suke ko a mutu ko a yi rai in ya ya ce a fita yaƙi a yaƙi mutanen sha a shirye suke ba wani daga cikinsu da zai ja baya kamar duk da haka sai ya ga babu maslaha musulmi da musulmi su ci gaba da fada irin wannan babu maslaha idan a baya akwai wasu da suka zuzuta wutar fadar suka yi ta ziga suka yi ta samar da dalilan da fadan zai zai zai auku kamar yadda muka sha bayani to yanzu sun yi rauni ko ma babu su saboda haka wannan rigima bai kamata ci gaba ba saboda haka sai ya nemi mu'awiya a zo a yi sulhu kuma aka yi sulhu ya ce to ya bar wa mu'awiyar kujerar wanda wannan ba ƙaramin illa yawa a ƙi da shi'a ba shi yasa za ka ji ba a yawan ma maganarsa kafin ka ji an ce hassan za ka ji ma a harkar shi'anci sau da yi wa aƙidar imama babbar illa sun ce shi imamarsa imama ce da Allah ya naɗa shi ba mutum ne ya naɗa shi ba kamar yadda ake ba annabi annabta kasashe shi annabi aka bashi annabta abin fitowa kuma ya ce shi shi ya yi ritaya ko akwai a tarihi wani annabi ya ce kai ni fa Allah a hakuna hakura da <laughs> duk bala'i haka zai zai ta ci gaba to suka ce ita ma imaman haka ne wasiya abin nan nassi ne Allah ne ya ba shi wannan matsayin riga ce Allah ya sa masa don haka yadda zaka yi yadda da sauran rukunan musulunci takar Allah da annabcin annabi sallallahu alaihi wasallama to haka yayi wajaba ka yadda da cewa shi ma imam nadi ne daga Allah in kuma baka yi haka baka yarda ai dalilin da yasa suka kafirta sahabbai duka kenan cewa sun ki yadda da imama to haka bisa hakika rukunnan musulunci a gurin shi'a sun wuce biyar sun wuce biyar shida ne domin akwai maganar imama a ciki wanda duk bai yarda da imama ba cewa imam imam Allah da yake nada shi wanda ya fara da kan alhaz zuwa mahadinsu na goma sha biyu to duk wanda bai yadda da wannan ba ya yi ridda sahabbai sun yi ridda ne saboda sun yi wa wannan aƙida waye. wannan shi yasa suka kafarta dukkan wani wanda ba shi'a ba duk wanda baya addini shi'a a idan dan shi'a kafiri ne ko ya san haka ko bai sani ba ko ya faɗa ko bai faɗa ba abinda duk su suke faɗa kenan tunda mutumin da ya kafarta sahabi kai zai kyale ka eh to da hasan ya zo ya saki wannan kujera kaga tun daga nan ahlus sunna suka ce to kun ga abin da muke ga muku abun fa ba wai wasiya <laughs> bace ko nasi daga Allah in nasi ne daga Allah dan me zai saki ai bai kamata ya saki ba ya kamata ya tsaya mutu akan wannan tunda shi shi Allah ya nada dan me zai saka ma wani to tunda ya saki alama ce take nuna waccan waccan wadancan maganganu duk tatsuniya ne kawai na wani abu ne da a kawo hargitsi da rudani a cikin al'ummar musulmi kawai ba ba wani abu ne da yake da gaskiya to wannan ya sa suna jin wato wani kaikayi dangane da shi haka inda ba za su iya fitowa kai tsaye a fafaɗa masa baƙaƙen maganganu ba domin shi ma ya biyo cikin jerin gwanan limamai sha biyu don haka dole shi a saurara masa sannan bayan wannan an ce limaman nan ma'asumai ne ba sa kuskure don abin da suka yi daidai ne to kuma gashi ya sauka ya baro muawiya kaga ko dai su yarda shi ya yi kuskure kaga sun karya aqidar cewa limamai masumai ne ko su yarda sun yayi daidai kaga sun dawo sun zama kamar mu to wannan shi ya zama musu matsala shi yasa ba sa san magana Hussein Hassan din nan ba sa san magana Hassan ko su yarda yayi daidai kaga sun zama kamar mu ko kuma su ce yayi kuskure to sun rushe kuma wata aqida babba aqidar isma' to kaga dole a yi shiru a nan ba za a ce komai ba don haka an kashe shi ta hanyar yi masa sammu a shekara ta hijira 49 kuma sa'id ibn al-as wanda shine gwamnan muawiya a madina shi ya masa sallah ibnu abi shaiba a cikin littafin al-musannaf da amma abdul a cikin shi ma littafin sa al-musannaf da Ibn sa'ad da hakim da Ibn asakir da kyakkyawar salsala sun ruwaito daga umair ibnu ishaq yake cewa ni da wani mutum mun shiga wajen Hassan ibn Ali domin mu duba shi ba shi da lafiya sai ya rika cewa sai ya rika ce wannan mutum shi Hassan ya rika cewa ka tambaye ni tun kafin wani lokacin da ba za ka iya tambaya ta zo ba in kana da wata tambaya da za ka yi min ita yanzu in ba haka ba to za ka zo <coughs> kana bukatar ka tambaye da din kuma babu dama sai shi wannan mutum ya ce shi ba abin zai tambaye shi ya dai masa addu'a Allah ya bashi lafiya daga lokacin sai Hassan ya tashi ya shiga kewaye da ya fito sai yake cewa ma kharajtu ilaikum hatta fastu ta'ifatan min kabidi qallibuha bi hadha al'ud ban fito muku ban fito ba wato ban fito muku daga kewaye nan ba sai da na sai da na fitar na kasayar da wani bangare na na hanta ta kuma na rika jujjuya wannan abin din hantar da da wannan sandar sai ya ce walaqad sukitu summa summa mirara an shayar da ni wato an bani dafi na sha ba su dai ba su bi ba ana ta kokarin halaka ni ma shay'un ashaddu min hadhihi al-marra amma wannan karan ya tsananta kwarai da gaske wato an bani shi da kauri da yawa a wannan karin sai umar ibn ashaq yake cewa da safe sai muka tafi dan mu dubo shi sai muka je aka ce yana kasuwa muka je kasuwa muka samu Hussein wato dan uwansa Hussein ibn Ali ya zo ya zauna kusa da wato yana kwance ya zauna kusa da kansa yana cewa ya dan uwana wane ne yayi maka wannan danyen aiki sai ce kana son ka kashe shi ne sai ce eh duk wanda ya ma wannan ɗanyen aikin ni kuwa sai na ƙarshen sa sai ya ce la in kana a zunnu lallahu ashaddu nikmatan in wanda nake tsammani shi ya yi ban haka to rabuwar gayya ta ubangiji ta fi tsanani wato a kyale shi da Allah in kuma wani ne wanda bai yi laifi ba muke zaton ya yi laifi fa ma uhibbu an yuqtala bari ni ba zan so a kashe mutumin da bai laifi ba to wannan abin da ya rika fitarwa daga daga cikinsa mai kama da hanta likitoci waɗanda suka yi rubutu akan iru akan wannan sun bayyana cewa akwai wani nau'i na na kensa da yakan kama mutum ya rika sa shi yana fitar da gudan jini haka wannan gudan jinin da yake fita shine Hassan yake ga kamar wani wani bangare na hantarsa ne yake fita saboda haka ah, wasu ke ganin wannan irin ce ta same shi ko Allah a dalilin wannan dafi da ya rika sha har wannan kensa ta faru a jikinsa ya rika fitar da wani abu mai kama da hanta wanda dunkulallen jini ne ya rika fita daga cikinsa to amma waye ya ba shi dafa waye ya ba shi dafin ya sha to anan akwai ruwayoyi daban-daban wanda shi'a suka rubuta a littafansu wanda suke cewa wanda ya bashi dafin nan mu'awiyar ne ya sha ya mutu a wani gurin kuma su ce yazidu ne dan mu'awiya shi ya bashi dafin ya sha ya mutu a wani gurin su ce ai matarsa aka haɗa kai da ita wato ja'ada bintul ash'ad ita aka haɗa baki da ita akan ta shayar da shi dafi wasu ce a babanta shi yayi wannan aiki shi al ibn qais al-kindi shi yayi wannan wato maganganu ne daban-daban wanda ake ta wanda babu wata madafa karfa a kansu babu wata hujja babu wani dalili da yake nuna cewa abin haka yake amma dai ga sunan ana ta su ana kuma tuhumar wasu mutane da abin nan duk da shi'a sun fi karfafa tuhumar su akan muawiya ko ɗansa in suna batun kashe na hassan sukan ce muawiya shi ya bashi dafi ya kashe shi da malaman musulunci suka ce wannan magana ƙarya ce kuma dalilan da suke nuna ƙarya ce wannan magana suna da yawa cikin malaman da suka soke wannan magana akwai ibnul al-arabi al-maliki a cikin littafinsa al-awasim min al-qawasim a ciki yake cewa an ce mu'awiya ne ya ba wa hassan dafi ya sha don ya mutu ibn arabi ya ce wannan magana ba haka take ba wannan magana ba za ta sabo ba ba za ta yiwu ba na farko ya ce saboda abu na farko mu'awiya bai ga wani abin ban tsoro ba tare da hassan har da zai ba shi dafi ya sha bayan shi ne ya sauka ya bar masa kujerar da mai zai sa masa dafi abinci ya mutu kaga babu wata barazana ta fuskarsa da za ta sa a kashe shi abu na biyu ya ce wannan magana da ake yi dufa gaibu ne babu wanda ya gani to kaga me yasa za ka ɗaukar laifi kana ɗora mutumin da kai baka gani ba sanda ya abu baka nan baka gani ba illa iyaka ko a ce an ruwaito maka shi wanda ya ruwaito din ma ba a san waye ba ba a san meye gaskiyarsa ba amincinsa ba da wannan ruwaya rubabbiya ka rika tuhumar mutum wanda ba ka da hujja akan tuhumarsa don haka ya ce wannan magana ba za ta yiwu ba a jingina wa mu'awai wannan tuhuma ibnu taymiya rahimahullah a cikin minhajus sunna shi ma yayi maganar maganar lokacin da ibnu mutahhir al-hilli ya tuhumi <coughs> ainihin mu'awiya da cewa shi ya kashe hasan ibnu taymiya ya ce wannan wani abu ne da wasu suke faɗa amma babu wata hujja ta shari'a ko kuma wani ikirari da za a iya kamawa ko wata ruwaya mai karfi wacce take tabbatar da haka saboda haka wani abu ne da ba wani ilimi tattare da shi saboda haka magana da irin wannan siga magana ce ba tare da ilimi ba tun ya rika cewa mu'awiya mu'awiya shi yi. haka nan al zahabi cikin tarihul islam shi ba da ya zo kan wannan batu da da'awar cewa mu'awiya wai shi ya kashe Hassan. sai ya ce haza shay'un magana ce da bata inganta ba ce kuma waye ya gani wane ne ya ga sanda aka mu'awiyan ya aika ko ya sa dafin babu ibn kathir a cikin albidaya wa haya shi ma ya taɓo magana inda yake cewa wasu sun ruwaito cewa yazid dan mu'awiya shi ya aika wa Ja'ada bintul ash'ath ja'da bintul ash'ath matar hasan kenan ya ce da ita ki sa wa Hassan dafi in kika yi haka bayan ya mutu zan aure ki saboda haka sai ki sa masa dafi ya mutu da ya mutu ta aika wa yazidu cewa to ya maganar mu. yazidu ya ce to ai mu a gurin mu, Hassan ma ya fi ki balle mu wato Hassan ma da ya aure ki ba ki ba ne balle mu wato su sun bi shi ba to ibnu kasir ya ce wannan magana ba gaskiya ba ce ba ta faru ba ba abin nan zanzilu bai kashe mu'awiya ba ballanta ah, bai kashe hasan ba na mu'awiya kuma a ce shi ya kashe hasan haka nan ibnu khaldun a cikin tarihinsa yake cewa ruwayar da ake cewa mu'awiya shi ya sawa Hassan, dafi ta hanyar matarsa ja'da ibn al ya yace wannan hadisan shi'a ne kuma ba za ta yi mu auya aikata haka ba haka malamai duk da suka biyo ta kan wannan labari sun karyata shi babu wani dalili da yake tabbatar da haka akwai dr Jamilu misri allah ya ji kansa malamin tarihi ne yana da littafi mai suna asaru ahlil kitabi fil fitani wal furub al ahliya fi ahliya fi al-awwal hijri littafin da ya magana akan tasirin yahudawa wajen yada wato wutar rigingimu a karni na farko bayan hijira to a ciki yake cewa maganar cewa Hassan wato mu'awiyar ne ya sa masa dafi ko Yazidu ce wannan magana a yadda muka fahimta daga tarihi a zamanin can zamanin su su ɗin da zamanin su yazid din babu wannan jita-jitar wato jita-jita ce da aka kirkiro ta daga baya-baya ma so a zamanin su ma ba a yi wannan jita-jitar ba ci domin ba mu ga inda Hussein ibnu Ali yake zargin Muawiya da wannan ba inda kuma tun daga wancan lokacin akwai wannan jita-jitar da sai mu ga inda Hussein yayi maganar ko ya yi maganar cikin irin dalilan da zai sa ya yi wa Yazidu gore ya ce daga cikin dalilin da zai sa in maka bore bayan rashin dacewarka da shugabanci kuma kai ne ka kashe dan uwana amma ba mu ga ba inda ya taɓa faɗar haka ba wannan shi yake nuna mana cewa ita wannan ruwayar ko waɗannan ruwayoyin a da can ma babu su daga baya ne duk aka ƙirƙiro su to shine yake cewa ruwayoyi ne waɗanda suke warware juna akwai tufka da warwara mai yawa a cikinsu, wasu su ce matar shi abin nan ce ta sa masa dafin wasu ce babanta ne ya sa dafin al'ashas ibn qais shine ya sa wannan dafin wasu su ce muawiya shi ake tuhuma shi ya sa wani daga cikin yaransa ya je ya sa masa wannan dafin wasu ce ɗansa ne ya sa wannan dafin to kaga duk magana ta koma jita-jita wanda ya ce kaza wanda ya ce kaza to wannan tufka da warwara da ake ta yi game da wannan batu shi yake nuna cewa batun ma bai da asali ba gaskiya ba ne babu wata hujja da take nuna haka amma duk da haka su shi abin bai gamsar da su ba sai da ta kai suna zargin sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama muawiya da cewa shi yayi wannan aiki to shine yake cewa idan muka koma muka dubi wato tsantsar hankali ma sai muga hankali zai yadda da wannan da a ce da a ce shi Hassan ya ce bai yadda a yi sulhu ba ya ce sai ya yaki mu'awiya to watakila da sai ka yadda cewa eh tun da ana rigima tsakanin mu'awiya da hasan za ka mu'awiya sa a kashe shi dan galibi akan tuhumi mutum idan aka yi rigima tsakaninsa da wanda aka kashe ce da wa suke rigima ai tsakaninsa da wanda ba ga miciji to amma babu wannan sun yi sulhu ya sauka ya sakan masa mulki komai ya koma ana ci gaba da zaman lafiya shi kira kuma sai kashe shi kaga ai kaga mai mulki baya san ba son rigingimu matukar dai yana son ya ji daɗin mulkinsa in yana son ya ji daɗin mulkinsa to ba zai rika nemo wa kansa rigima ba to ta yaya za a ci mu'awiya ya kashe hasan bayan Hassan ya sakar masa da da ragamar mulkin kaga wannan hankali ba zai karba ba sannan ya ce idan ka dubi wannan ruwayar ta cewa shi ne ko ɗansa da zidu su suka kashe hasan ka dube ta da nazari na hankali za ka ga cewa wannan ruwayar ba ita za a yi ta karbo a hankalci na farko kaga inda suka ce matarsa ita aka yi amfani da ita wajen a sa masa dafin ya shaya mutu shi kaga wannan hankali ba zai karɓa ba domin ai tana iya cewa ba ta yadda ba kuma ta fito ta bayyana abin in ta bayyana abin me kake san zai faru su zo kashe shi su kasa amfani da komai sai su amfani da matarsa wanda ya aura bisa bisa sunna bisa soyayya kaga akwai akwai riski a ciki haka yazo ce matar sa masa dafi to in ta ke dafa kaga shikenan asiri ya tonu to kaga muawiya da yazidu ba wawaye bane bare har a ce sun yi wannan ba su da wautar da za a ce sun yi irin wannan abu na biyu an ce wai ta yi haka ne don ya ce zai aure ta to kaga wannan hankali ma ba zai karba ba mai ja'ada take bukata na dukiya ko ɗaukaka ko matsayi ko martaba idan ta aure yanzu. ka manta cewa ita 'yar shugaban wata kabila ce babba domin babanta ash'af ibn qais shugaba ne sarki ne na kabilar kinda saura kaga yan sarauta ce ba za a zo a nuna mata matsayi ba a nan ta nan bangaren sannan kuma waye mijinta Hassan Hassan danwa dan Ali dan Abu Talib kaga matar abin nan tana auren dan abin nan jikan manzon Allah wacce mahaifiyarsa Fatima ce in Rasulullah akwai alfaharin da yake wannan babu mahaifinta abin nan mahaifinsa Ali ibn Abi Talib yana ɗaya daga cikin mutanen da aka yi bishara da aljanna kuma ɗaya ne daga cikin halifofi guda hudu akwai wani abu da za ta nema bayan wannan to a ce kawai saboda Yazid ya ce zan aure ki sai ta kashe mijinta mai wannan matsayi kaga hankali ba zai karbi wannan ba wanda zai gaskata wannan riwayar sai a binciki hankalinsa abu na uku wasu ruwayoyi sun zo suna nuna cewa an ba wa shi hassan wato wannan dafin ya sha ba sau ɗaya ba ba sau biyu ba to idan har mu'awiya da yanzu suke so su kashe shi ya za a yi tafi ta ba shi dafi ta ba shi dafi aida da suka ba shi sau ɗaya ko sau biyu in aka tashi ba shi aka ga abin da sai a ƙara zuba shi ya kauri sosai ba za a tsaye ana yin abin a hankali ba har yi ta yi wanda wannan ta sa wasu suka rika ganin cewa ma ba dafi bane ya kashe shi akwai wanda suke ganin kansa ce kawai ta kama shi to amma tunda a lokacin bincike na ilimin likitanci bai kai a gano wannan nau'in kansa din ba to ganin wani abu na fita daga cikin su sai zitan dafi ne ya sha akwai wanda suke ganin ba ma dafin bane to in har dafin ne kuma a ci irin su Yazid da Muawiya waɗanda suke da rike da ragamar mulki suna so su yi kisa ta yaya za su yi ta gwadawa suna dan bashi dan kadan ɗan kaɗan-ɗan kadan har a dau lokaci haka har ya rika cewa an shayar da ni dafi ba so ɗaya ba ba so biyu ba sannan idan ka ce muawiya ne ya kashe hasan saboda yana son zai sa ɗansa ya yazidu kada a bar hasan da rai kuma yazidu ya zo ya samu matsala da hasan ka ce ko dan wannan ne ya yi haka to inda wannan ne to ba hasan kawai zai kashe ba akwai waɗanda za su iya zama masa matsala suna nan da yawa akwai sahabbai manya waɗanda a ya san cewa sun fi ɗansa nesa ba kusa ba ɗansa na farko ba sahabi ba ne na biyu ba waliyi ba ne ba tsalihi ba ne ba mai ibada ba ne ba limami ba ne ba babban makaranci ba ne mai fikihu ko mai hadisi duk bai da wannan matsayin ga sahabbai nan suna nan da yawa ga su abdullahi dan umar abdullahi dan zubair abdullahi dan abbas duk suna nan da yawa in har muawiya zai kashe wani dan kai ya zamar wa ɗansa matsala to ba mutum ɗaya zai kashe ba to da sai ya kashe duk sahabban nan amma ya zaɓi hasan kawai shi kaɗai ce shi bayan hasan ɗin nan ya nuna ma shi shi mulkin ma baya baya gabansa da sai ya kashe har husainin ma duk sai haɗa tun daga husaini yana nan in ka kashe hasan ga husaini to kaga cewa dan dan mulki ne dan ya bawa ɗansa mulki shi yasa yi wannan kisa ma wanda yana nuna cewa wanda ya kirkiro wannan ruwaya bai san abin da zai faɗa ba sannan abu na biyar mu'awiya ya kyale hasan zai fi zaman masa maslaha dangane da mubayar ɗansa ya zidu domin hasan mutum ne da baya son rigingimu tsakanin musulmi baya son tashin hankali wanda wannan ya sa ya yarda a yi sulhu tsakaninsa da mutanen mutanen sham haka mutum ne mai son zaman lafiya kaga ya bar shi da rai ko da ɗansa ya karɓi mulki wasu suka so su tada kayar baya to shi Hassan a matsayinsa na jikan Manzala Allah sallallahu wanda ya taba kuma rike wannan kujera kaga zai shiga tsakani ce bai kamata a ci da zubar da jini ba akan harkan mulki a sakan musu kaga barin sa da rai ya fi kashe shi a gunsa to za a ce kuma ya kashe shi dan dan ya dan dan sai samu sakewa sada abu na shida idan ka kula a lokacin masu gaba da Hassan suna da yawa bai kamata ka takaita abun akan Muawiya ba wanda shi sun yi sulhu ma tsakaninsa akwai masu gaba da shi akwai saba'iya saba'iya mabiya abdullahi bin saba wanda suke cewa harka shugabancin nan naɗi ne daga Allah ba zaɓin musulmi ba ne a'a Allah ne ya naɗa ya ɗora ya mutanen nan akan wannan matsayi to sai gashi kuma Hassan ya musu irin wannan bita da kulli ya zo ya saki abinda suke cewa matsayi ne daga Allah kaga su daga nan dole su ci gaba da jin haushinsa kawai da muka ce yanzu haka akwai kaikayi a cikin zuciyarsu dangane da Hassan. shi sa kaka shi ba a bikin ai kashe shi ba a hasaniya sai husainiya ko ko kuna kun taujin hasaniya <laughs> sai dai husainiya kuma shi duk ba kaga kashe shin aka yi ai da shi ma sai a rika bikinsa ana fitowa da bakakken kaya ana zage-zage shi ba a yi wanda yake nuna maka cewa shi din nan wato akwai wani abu da ake ji a abin nan duk da na san abu ne mai sauki a gurin shi a gobe su ce to tunda suna faɗa haka zabi tunda addinin ba ba wani ka'ida ce gare shi ba ba ba mai hana ka kai abin da kake so da sunan addini a cikin tafiya in yau ga dama duk abin da ka so sai ka mai da shi biki sai ka mai da shi abin da kun ka kula kullun duk shekara sababbin bukukuwa ne suke fitowa da sunan addini a tafiyar shi'a yanzu kaga wannan shekarar an kullo da sabon cikin irin sababbin bukukuwa na na na addini ranar ranar kama shugabansu ita ma ta zama ɗaya daga cikin ranakun da za a rika girmamawa an fara yin wannan to kuma aka kwana biyu wani zai ce a ah, to ranar sakin sama sai a yi to abin bai da ƙarshe su manyan na duniya can sun kirkiro da yawon baki ranar a, wai ranar da aka rurushe kaburburan ahalul baiti daga baki'a wahabiyawa suka rurushe za ka sun mai da shi ranar biki wanda kuma ƙarya ne ba wasu kaburbura na ahalul baiti da aka rushe duk wanda zai nuna wani tudun ƙasa ya ce wannan kabarin wani ne cikin ahalul baiti ƙarya yake lokacin daular usmaniya ta ta ba su dama saboda sakaci ta fuskar aqida sun yi ta gine-gine inda suka so a cikin baki sai a gina babban wayo abin nan wani hubbare sai a ce wannan wannan kabarin wane ne sai a faɗi cikin alibai a ce kabarinsa ne a zo a yi gini a gurin a yi hasumi a mutane zo suna ta bautar wannan gurin to shi ne zuwan daular alisu su'ud sai suka rushe wannan gine-ginen to shi ne aka ce ai sun rushe kabarbaran alibai to bana sun fara da yake siyasa tana ta kara shigowa sosai sannan al'amura suna kara caɓewa tsakanin kasashen biyu to bana sun kara ƙirƙiro ranar tunawa da baki'a ita ma biki ake yi a hole a shagale a yi zage-zage to saboda haka kaga shi hassan yana da wasu makiya a lokacin in har akwai wanda za a tuhuma to su ma ya kamata su shiga cikin lis. akwai saba'iyya waɗanda suke ganin ya musu bita da kulli ba karami ba ya ba su kunya ya sauka ya bar wa mu'awiyar shinafa. <coughs> don ya kawo ƙarshen rigingimu da suke faruwa tsakanin musulmi sannan kuma ga bangare guda can ga kawarij su ma suna nan waɗanda mahaifinsu ya yaƙe su ya yaƙe mahaifin shi ya yaƙe su a a na harawan wanda mun taɓa bayanin ta anan da aka kashe da dama daga cikinsu su wasu suka sha da kyar kaga su ma suna iya yin ramuwar gayya a kansa to me yasa su aka ture su gefe aka ɗauko mu'awiya ko yazidu aka sa a cikin tuhumar mu anan muna ambacin yazidu ba wai dan matsayinsa ɗaya da mu'awiya a gurinmu ba mu a mu'awiya a gurinmu sahabi ne don haka yana da martaba ta sahabbai yadda za mu kare kowane sahabi haka za mu kare shi to amma yazidu kamar yadda muka yi karatu a nan a cikin wasiyatul kubra abinda ibnu taymiya din da ya faɗa dangane da yazidu shine aqidar ahlus sunna yazidu ba sahabi bane ba wali bane ba sarki bane ba wani mutumin kirki bane ɗaya ne daga cikin waɗanda suka sarauta yana da daidai yana da kuskure yana da kurakuransa daga cikin manyan kurakuransa akwai waƙatul harra wanda muka muka yi magana ta a cikin littafin alwasiyatul kubra akwai kuma kashe sayyidina husaini da aka yi a zamaninsa. wannan su ne mafiya girman laifuka da aka san shi da su amma duk da haka ahlus sunna ba sa kafirta shi ba sa cewa kafiri ne ko zindiki wannan ita ce aqida ahlus sunna dangane da zindiki to wannan aƙida ba za ta hana idan an masa tuhumar kuma da babu dalili ba mu ce a wannan tuhumar ba dalili Allah ce wala yajrimannakum shana'anu qawmin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa kada kin ku ga wasu su hana ku yi musu adalci a ku yi musu adalci wannan shi yafi kusa da tsoron Allah wannan ita ce aqidar musulmi dangane da kowa duk abinda ba ba dalili a kansa ba za ka tuhumi mutum ba don kawai kana gaba da shi saboda kawai kana masa kana gaba da shi sai kai masa kagi kai masa kazafi kai masa ƙarya kai masa yarfi wanda ba musulunci ba ne. duk da cewa a addinin shi'a wanda ya halatta shi'a su yi wa dukkan wani bayanin da shi'a ba kagi su yi masa kazafi su yi masa sharri kamar da kuma ne yake cewa a hadisin da yake cewa al-muslimu aqul muslim la yazlimuhu wa la yakhzuluhu wa la yahqiruhu wa la yuslimuhu ta ce wannan almu'minu ana nufin almu'minu shi'i isnai ashari mumini dan shi'a in ba dan shi'a bane ka iya masa duk abubuwan da aka faɗa zaka yi zalunta za zaka yi amma in dan shi'a ne to shi ke da to kaga wannan shine shine yahudanci akida ce ta yahudawa tunda akwai alaka mai karfi a sama can tsakanin addini shi'a da na yahudanci yahudawa sune allah ya ba mu labarin arnan cikinsu wanda ba su musulunta ba ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون Allah ce daga cikinsu akwai wanda duk tarin dukiyar da zaka bashi in zaka bashi dinari dubu to in ka zo ka ce abin nan da na baka ajiya ko na baka bashi zai ce ga kayanka wannan musulmin cikinsu kenan irinsu abdullahi bin salam a cikinsu kuma akwai man inta manhu bi dinari wanda dinari ɗaya in ka bashi amana to ba zai da maka da shi ba sai ka jan ido ya ga za a ci kwakwa to sai amma har kawai salin alin ka ce ba ne ya baka ba zai yi ba saboda sun halatta wa kansu cin dukiyar dukkan wani wanda ba bai hude ba sun ce laisa alaina fil ummi na sabi duk wani wanda ba bai hude ba babu laifi mu cuce shi wani aqidar yahuda ce har yanzu abinda a cikin talmud aka rubuta musu kenan duk wani wanda ba bai hude ba kana iya yi masa ko me ga dama kuma ba abinda Allah zai maka a talmud an rubuta kana iya yin ba haramun ne tsakanin bai hude. bai yahude ayi mu'amalar riba bai hude ba dan uwansa bashi da ruwa a wannan bai halatta ba suka ce amma ba bai hude bane bashi ka sa masa ruwa ka kyale shi sauraka duk wata cuta kana iya yi ma wanda ba bai hude ba amma bai hude ku zauna da shi lafiya to kaga wannan ita aqidar ita ce a cikin shi'a littafan su ce suke da wannan duk sanda wani ya musanta zamu zo mu karanta inda inda aka rubuta wannan cewa wanda ba dan shi'a ba kana iya kashe shi ma suka ce ba komai jinin sa ya halatta halalud dami haka suka wai abu abdullahi ya faɗa ce halalud dami shi amma ka tashi masa kisan ka yi masa kisan da ba za a kama ka ba saboda ka tura shi ruwa ko ka rusa masa gini ya faɗi kakkai amfani da wani abin da za a gano ka abin da suka ce kenan saboda kaga sun halatta kuma sun ce dukiyarsa halal ne ka iya cinye dukiyarsa ba wani abu to kaga kaga akwai matsala to saboda ka mu a aqidar mu suna sunna bai halatta ba kowane ne shi kai masa rashin adalci ko da kuwa akwai gaba mai tsanani tsakaninka da shi bai halatta ka ci dukiyar dan shi'a ba dan yana shi'a ko ka cuce shi ko karbi kayansa ka kibiyansa ko ya zo sayan abinka ka ba shi dan jabu ka ce ai kyale shi dan shi'a ne kyale shi a'a wannan bai dace ba yadda za ka yi kowa ake bukatar ka yi kowa adalci ko ka faɗi wata magana da bai faɗa ba ka ce ya faɗa ka yi masa ƙazafi ka yi masa ƙage duk ba a wannan a musulunci haramun ne in ka wa mutum kowaye shi to Allah zai iya kama ka da wannan shi yasa annabi ya ce wa mu'az ibn jabal wa iyyaka wa da'watal mazlum fa innahu laysa bainaha wa bainal lahi ka guji addu'ar wanda aka zalunta babu shamaki tsakaninta da Allah haka duk wanda aka zalunta in aka yi masa in yi addu'a Allah na iya bi mata haƙƙinsa to wannan ita ce aqida ahlus sunna don haka duk abin da muke faɗa muna faɗan abin da yake rubuce ne a littattafansu abin da suka faɗa kuma sannan muna kare wanda duk aka yi wa ƙazafi ba wanda aka yi wa ƙazafi ba dalili don haka muke ambato yazidi cikin maganar mu ba wai dan matsayinsa ɗaya da mahaifinsa ba ba wai dan muna ganin shi shafaffe da mai ba a'a sai dan a cikin wannan kadiyar ai kaga a baya da muka tashi magana akan kashi sayyidina Hussein ai ba mu ba mu ce shi mutumin kirki bane kaza kaza kaza mun fito mun faɗi da abin da ya faru to ne malam ana yake ce mana Allah maɗaukakin sarki ya jarrabe su da wannan bala'i Ɗaya aka kashe shi ta hanyar dafi shine shine sayyidina Hassan Ɗaya kuma ta hanyar kisa shine sayyidina Husaini domin ubangiji ya ɗaukaka matsayinsu, ya ƙara musu martaba ya ba su irin martabar da Allah yake ba mu dukkan wani wanda aka jarrabe shi ya kawo hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam da ake tambaye tambayarsa hadisin yana cikin muslim imam ahmad da sunan darimi da jami'u tirmizi da kuma sunan ibnu majah daga sa'ad ibn abi waqqas radiyallahu anhu hadisi ne sahihi <coughs> kamar yadda tirmizi ya sahha shi an an tambaye annabi sallallahu alaihi wasallam wa aka fi jarraba cikin mutane ayyun nati ashaddu bala'a sai yace al-anbiya annabawa su suka fi kowa shiga bala'i su suka fi kowa shiga jarraba thumma na sannan mutanen kirki Sun malamsalu amsalu fal-amsalu sannan wanda kwatantawa sannan wanda fi kwatantawa wato gurgurdan yadda mutum ya rike gaskiya gurgurdan yadda Allah zai jarrabe shi ya ga gaskiyar niyyarsa ya ga gaskiyar ikhlasinsa yace yubtala ar-rajulu ala hasabi dinihi ana jarraba mutum gurgurdan addininsa fa in kana fi dinihi salabatun zida fi bala'ihi idan addininsa mai karfi ne sai ya zama jarrabawa da za a masa mai karfi ce in kuma addininsa sako-sako ne haka shara-shara saka yau haka to sai a rage masa don kada ya je ya je gaba ɗaya a rasa shi saboda haka muna addu'a Allah ka jarrabe mu Allahumma la tabtalina fa inna du'afa kowa ya san da yadda al'umma musulunci ta zama akwai rauni to ba ma addu'a Allah ka jarrabe mu ba ma Allah ya hana ma wannan ce wa laqad kuntum tamannawna al-maut min qabli an talqahu faqad ra'aytumuhu wa antum tanzurun haka Allah ya ga sahabbai kafin ku ga mutuwa cewa kuke Allah kawo ta to yanzu ga ta kunganta ganta baro ido da ido Allah yana gaya mutane mutane sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam yayin da suka juya baya aka samu suka juya baya a Uhud Allah yake ga musu shi yasa annabi ya ce la tatamannu liqa al-adu fas'alullaha al-afiya fa idza laqitumuhum fasbutu kada ku rika buri Allah ya kawo rigima Allah kawo a kakku yi wannan kakku yi addu'ar Allah ya hada ku da abokan gaba ku roki Allah ya ba ku zaman lafiya fas'alullah al'afiya in kuma har Allah ya kaddara faruwar abin to ku yi hakuri ku jajirce ku jure ku kafe ku yi tirjiya to wannan shine baka addu'a kace Allah in za ka yi addu'a sai kace Allahumma inna nas'aluka bala'an hasana kyakkyawar jarraba kyakkyawar jarraba Allah baka makudan kuɗi ka rika ciyarwa fi sabilillah ko kana taimakawa addinin Allah kaga wannan jarraba ce amma mai kyau ka Allah jarrabe ka da talauci to ka roki Allah bala'an hasana kyakkyawar jarraba domin kalmar bala tana nufin jarrabawa tana nufin jarrabawa ka roki Allah ya yi maka jarrabawa mai kyau wacce za ka iya ci ka yi maka tambayoyin da ba za ka iya cinyewa ba bala'an hasana wannan shine abin da ka roki Allah a cikin addu'arka kada ka rika Allah ka kawo bala'i a'a in ka ce kawo bala'i sai ka ce mai kyau domin akwai bala'i mai kyau wa nabluukum bil khairi sharri fitna akwai da nabluukum bil khairi haka kudi ma da Allah zai baka ko matsayi ko jama'a ko daraja da martaba a cikin jarraba ce a ga yaya za ka yi in ka yi yadda Allah yake so shi kenan ka ya jarabawa in kuma baka yi ba to ka ga nan ka faɗi Allah ya kare mu to wani hadisi ne sahihi wanda waɗannan malamai suka fitar da shi akwai riwayar riwayar hakim da ibn sa'ad da ibn maja wanda ta yi daidai da wannan hadisin na sa'ad ibn abi waqqas wanda aka samo ta daga abi sa'id al-khudri yake cewa na shiga ga annabi sallallahu alaihi wasallama wa huwa yu'aq wato yana zazzabi zazzabi mai tsanani sai na dora hannuna a kansa sai na ji zafin jikinsa a saman hannuna akan mayafinsa wato ya dora hannunsa akan mayafin annabi amma saboda zafin jikin annabi sallallahu alaihi wasallama har ta kai hannunsa ma yana jin zafi sai ce ya rasulullahi ma a ashadda alai ce ya rasulullahi zazzabin da ya tsananta gare ka sosai sai Maza Allah ce inna kazalika mu haka muke wato mu yana nufin annabawa mu annaba haka ake mana yudha'afu lana albala wa yudha'afu lana A aninnin ka mana bala'i a aninnin ka mana lada sai na ce ya rasulullah in ji shi Abu Sa'id al Ya yace ya rasulullah ayyun nasi ashaddu bala'a wa aka fi tsorawa bala'i sai ya ce al'ambiya annabawa ce sannan wa sai ya ce salihai ya ce in kana ahaduhum da yubtala bil faqr za a iya jarraba ɗayansu da talauci hatta ma ya ji yajidu ahaduhum illa al'aba'ata allati yahwiha har ya zama ɗayansu bai da wani abu a jikinsa sai gwadon da yake rufa da shi sai gwadansa da yake lullubawa shi kadai duk ubangiji maɗaukin sarki ya karɓe duk abin da yake da shi wa in kana ahaduhum la yafrahu la yafrahu bil bala'i kama yafrahu ahadukum bir raha amma ɗayan su zai rika farin ciki da yanayin da yake ciki kamar yadda ɗayan ku yake farin ciki da yalwar da ya samu kansa a ciki wato ba za ka taba zuwa ka samu shi abu san kamtsarira ba fuskarsa a burtike yana baƙaƙen maganganu ko yana ta mita yana ta ƙorafi to mu dai ba mu san abin da muka yi wa Allah ba ka san wani haka zaka je na faɗa in ya shiga cikin wani yanayi to mu dai ba mu san me muka yi wa Allah ba ni dai na ga dai abubuwa duk dai da aka ce ai dai da ni ake amma kuma gashi harkoki duk sun tsaya to ba mu san dai me muka yi ba Allah mu dai to kaga ba wannan alama ce ta cewa yana cikin zautuwa to amma annabi yace in kana ahaduhum la yafrahu bil bala'i kama yafrahu ahadukum bir raha shi wani hadisi ne sahihi da haka hadisai da yawa sun zo a kan wannan da insha Allah sati na gaba bi iznillah za mu dora kan nan da fata abinda muka yi daidai Allah ba mu lada abinda muka yi kuskure Allah ya fi mana sallallahu wa sallama ala nabiyina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in الحمد لله رب العالمين ala والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين وأنا هنا تنبيه يتشي دان الله mai wannan yake nunawa wato mutum ya yi ta yin addu'a amma ya ji shuru shin yana nuna jarrabawa ko yana da matsala ko kuma yaya zai yi to annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi cewa addu'ar mumini ba ta tafiya haka nan ba ta tafiya a banza tunda aka ce makamin mumini ne to za ta amfane shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi halaye guda uku da addu'ar mu'mini take kai ko dai ya roki abu ya ga an biya shi masa buƙatar sananta wato abin da ya roƙa ya ga ya samu ko kuma ubangiji madaukin sarki ya aje masa wannan addu'a bai bashi abin ba amma kuma ya aje masa ita addu'ar za ta amfane shi gobe kiyama yayin da kowa yake nafsi nafsi kowa yana nema yana ta kare makare mai samu aikin lada dai ya ga ya hai to shi Allah madaukin sarki ya bashi a matsayin wannan addu'o'i da ya tayi bai samu shiga ba ce to ga tarin ladan da na aje maka a madadinsu sai maka masa ya hayi ko kuma a'a ya yi addu'a Allah ya bashi wani abu ubangiji ya ije masa wani bala'i wanda zai iya auka masa wanda ya fi girman abin da yake roƙo wato ya fi haɗari sama da abin da yake roƙo saboda haka sai kaga ubangiji bai ansa masa ya bashi abin ba saboda ya kare masa kuma wani bala'i wanda da ba dan wannan addu'ar ba da ya auka masa to kaga duk wannan wani gata ne ubangiji ya yi maka bai barka haka nan ba don haka ka bata fuska ka ce kai addu'a ba an sa ba Allah ba ya san wannan ba a san wannan a musulunci ka rika jin kana addu'a wai ni nayi nayi nayi shiru a ba magana kai kai shiru baka san can me Allah yake kula maka ba kai akwai wani bala'i yana nan ya dirka ko ka wanda ko da an baka abin da kake so in wannan bala'in ya sauka akan ka ba za ka ji daɗin abin ba sai ubangiji ya dauke maka wannan bala'i a sakamakon addu'ar da kai saboda haka mumini zai ci gaba da addu'a sannan ka sani ita addu'a karan kanta ibada ce ko ba komai in kai addu'a ka bauta wa Allah don haka akwai wani lada na musamman da aka ace maka a dalilin wannan addu'a Allah ne ya ce kayi kuma kai ud'uni astajib lakum wa qala rabbukum ud'uni ce innal ladina yastakbiruna an ibadati kaga ashe addu'a ibada ce saboda in kai ko ka samu abinda kake so anan ko baka samu kai wata ibada da sai dai ka tashi da wani abu saboda kakka bata ladanka to sai wannan kuma da yake cewa yana so wannan majalisa na ahlus sunna na Afirka da ku kaddamar da da kuka kaddamar ku duba matsalar ganin wata domin ana samun sabani ahlus sunna a wannan shekarar wasu sun yi azumi wasu musiba to ai wannan ba sabo ba ne dama aji shekara haka ake yi an taba yin wata shekara da kowa da kowa ya azumi <laughs> dole ana samun wata wataƙila dai ka ce abin a cikin ahli sunna ya fito karara wanda can babu shi kuma ba yadda za ka yi dole sai an samu wannan rigima domin a bisa ɗabi'a ta mutane wala ya zalo na mukhtalifi na illa man amma mutum ya nutsu ya kai hankalinsa nesa bai yi gajeren tunani ba bai kamata ya ruɗe ba babu abin da zai sa in ruɗe akan abin da na san cewa abin da kwaya ɗaya ne tak wata kwaya ɗaya ne tak ba wata da yawa ba ne kowace ƙasa da ta wata ne na san da wannan kuma kowane mai hankali ya san haka ne to ba yadda za a yi muna mu watan ya zama daban da na sauran mutanen duniya duka a lokacin da duk duniya suke azumi mu ta ciye ciye saboda mu mun gana mu wata wannan ba zai shiga hankali ba duk duniya ana azumi amma kai kana ciye ciye kai kaga wata kawai kamar yadda wani professor ɗan India yake cewa kamar ku Najeriya kun fi kowa kusa da watan nan kamar makotaka kuke da wata makotan wata ne da kun daga kai ku sai ku ganshi baro baro duk duniya kuma a ta dubawa ba wanda ya ganshi to wannan matsala ce babba matsala ce babba don haka ni ban ganin su abinda zai sa a rikice ba ba wai kawai daga an ce an ga wata ba kuma shi ne an ga wata wani yana ɗauka in an ce an ga wata to an ga wata kana ana iya cewa an ga wata kuma ba gani su ba wasu na iya zuwa a kusar da su su ce mun ga wata kuma ba lalle an ga watan ba shi yasa ake cewa duk waɗanda za su tabbatar da ganin wata su zama da sun sa abin da suke ya ake tabbatar da ganin wata ai musulunci ba haka kawai ake yin shi a a cikin rudu ba kawai shikenan kowa ya zo ce maka ya ga wata shikenan ka dube shi in ka gan shi da kunzumin gemunsa ka ce eh, ka ga wata ba za ka yi karya ba wanda ya ce maka ai ibnu umar ya ce an gani waye zai kwatanta kansa da ibnu umar yanzu fi sabilillah ina kuke da kamar ibnu umar ibnu umar annabi cewa fa in shahida shahidani fasumu aftiru shahida ne amma kuma ibnu umar shi kadai zo ce ya gari annabi ya ce a gaya wa mutane fi azumi ba ku ga cewa an bambanta ibnu umar da sauran mutanen ba riwaya ce sahiha fa in shahida shahida ne mu aftiru amma ga riwaya ibnu umar shi kadai annabi ya ce ku yi azumi shi yasa subki a cikin littafin da ya kan ganin wata yake cewa musulunci bai daka dogara da kalanda wajen ganin wata domin abin da ake so a ganin ihlal wato watan ya dago a ganshi ba wai tsayawarsa ba ba haihuwarsa ba ba wiladarsa ba a ihlal ɗinsa ake so shi yasa ake cewa ra'al hilal hilal kuma kalma ce daga ahalla wanda yana nufin rafa'a kamar da Allah ce ma uhilla li ghairi llahi bi ay rufi'a ismu ghairi llahi alai lokacin da za a yanka aka kira sunan wani aka ji an kira sunan wani toka a ci saboda kalma a hilal tana nufin lokacin da wata aka ya dago aka ganshi kaga ba wiladar sa ake nufi ba kenan tana yi wa'ayi wiladar saboda hadari saboda yanayi ba kyau saboda haske a kasa ganin sa to shi yasa aka ce annabi sallallahu alaihi wasallam in an yi muku hadari to ku cike kawai sha'ban wani abin da manzo Allah ya faɗa kaga anan ba a ce ai amfani da kalanda wajen tabbatar da ganin ba sirki yana cewa wajen eh, tabbatar da gani amma shin za a iya amfani da hisab wajen kora gani ya ce hadisi bai nuna ba za a yi ba wajen kore ganin ce da a ce malamai masana harka falaki za su yi haɗu su yi ijima'i cewa bai yiwa a ga wata to wannan magana tasu za ta iya tasiri wajen idan wani ya zo ya ce ya gani a soki shahadarsa da wannan domin nan yana tabbatar da abin da ba zai yiwu bane ba yana faɗar abin da zai yiwu bane in ya fada abin da zai yiwu sai a karɓa amma in ya fada abin da ba zai yiwu ba to a nan shaidar sa ba wai sukan adalcinsa bane sau nawa wani zai ce ya ga wata ƙarshe kuma a ga ba wani wata ba watan ya gani wani haki ne akan girarsa dan san da ya ɗan kai sai rika gano kamar wata kaga yake cewa ya ga wata shi ba ƙarya yake ba dan a ganin sa ga ya ga watan amma kuma da an kabe wannan hakin da kan rasa sai ga yare da ganin komai yace to yana iya sukar shaidar ganin don ilmul falak kamar da ibnu taymiya ke cewa ba sa yin ijma'i akan abu face ya zama da wuya ka ga ya kuskure domin ilimi ne kamar sauran ilimin muka yadda ka san gobe laraba kaga ba a cewa ya aka ka san gobe laraba ka san gaibu ne <laughs> lissafi ne an san in talata ta to laraba ke biyo mata jibi alhamis ga ta juma'a lissafi ne wannan to su ma haka lissafin falaki wannan ibn tafiya ya faɗi wannan shi ba cikin ilimin gaibi shi yasa ayi ka kula to wannan yana magana tun a wancan lokacin ballantana yanzu da na'urori suka ƙara yawaita duk sanda aka ce za a yi kusufi na na wata ko na rana aka faɗi date aka faɗi lokaci sai ka ga yi ba wani abu ne kawai kamar yadda kasancewa gobe din nan laraba haka shi ba ba bai gaibe bane haka abin yake lissafi ne ubangiji ne ya sanya su taurarin da ake lissafi da su dan su zama alama wa alamatin wa bin najmi hum yahtadun huwa alladhi ja'ala ash-shamsa diya'an wal qamara nuran wa qaddarahu manazila li a 'adad as-sinina wal hisab ma khalaqa Allahu dhalika illa bil haqq haka wannan abu ne da ubangiji ya sanya domin a san wannan lissafin wanda ya karanta lissafin zai sani to amma wasu su suka zaci cewa ai da kawai da kawai an zo an ce an ga wata to ba mun ji an gaishe a kusau saboda haka kawai jama'a ba haka yake ba sannan Najeriya muna da hargitsi ba kasa ce da tsatsiyar kasa da ilimi da sunna ta iya kankama mu ka ce kai kasan nan akwai salihai akwai ilimi akwai kaza to kasa mai hargitsi irin wanda ai dole kai taka tsantsan don haka ni ban ga abin rikicewa ba akan sha'anin a kan sha'anin ganin wata wanda ya ce shi ya gani zai ci abinci ne ya ci kowa aka tashi shi rayuwar hisabi azumin nan kansa yake yawa azumi ubangiji ya bar shi tsakaninsa da bawansa shi yasa ake cewa azumi riya ba ta shiga dan zaka iya zuwa ka ce mutane kana azumi alhalin ka cika cikin ka amma in ka ce kana sallah mutane za su sani kana yi ko baka yi don abin ne da ake cikin ma. bai yiwa ka shekara goma da mutane ba a taba ganin ka a masallaci ba kuma ka ce ni fa ina sallah amma azumi wannan ka iya zama kullum a cikin ɗaki ko a cikin ban ɗaki ka cika cika cikin ka fito ka ce kana azumi bayan da mutane su kare ka shi yasa annabi ya ce ku bar mun azumi na wani as-sawmu li wa ana ajibi ku bar mun shi wannan tsakanin da bawa na in yace yana yi ba ruwan ku haka wannan tsakanin sa ne da ubangijinsa in yace zai ci ban ga dalilin zai sa in damu ba sai ka ci kayanka har in za ina ta abu a da hankali wanda yana tambaya game da addu'ar da take yace ya shi a sallah yana cewa Allahumma bi al ghaib wa bi qudratika ala al-khalqi ahini ma kanat al-hayatu khayran li wa tawaffani in kanat al-wafatu khayran to gashi kuma an yi maganar cewa kada a kada a roki bala'i na'am a nan annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisin yana cewa la yanna ahadukum mauta li dhurrin asaba ko li dhurrin nazala bihi kada ɗayan ku kuskura dan ya shiga cikin wani bala'i ya yi addu'ar Allah ya kashe shi shi in ya zan tilasta yi addu'a to yayi haka yace ubangiji ka raya ne matukar rayuwar ce ta kai alkhairi sai aka gabatar da rayuwar sannan kuma da wannan togaciyar ka karbi raina idan mutuwar ce ta kai alheri amma kawai ka ce Allah ka kashe ni ya aka yi kasancewa a abin da mutuwa ita tafi alheri annabi yace in ya kasance mutum mai ihsani ne ubangiji ya kara masa ya jinkirta masa a rayuwarsa kaga zai kara ihsani in kuma mai laifi ne kaga ubangiji ya jinkirta masa sai sai iya samu lokaci kuma ya tuba ya koma ga Allah shi yasa wannan baya cikin abin da aka hana ko annabi Yusuf da yace tawaffani musliman addu'ar da yake yi Allah in ka tashi karɓar raina ka karɓi kai raina musulmi ba wai yana cewa Allah ka kashe ni yanzu ba zan iya sa sunan yaro lokacin da aka haife shi na'am za ka iya ranar da aka kai kafin mu haife shi ma za ka iya ba wani laifi yanzu kawai ka ji cewa in an mun haihuwa in da namiji ne zan sa masa kaza in mace ce zan sa masa kaza wannan ba wani abu a ƙarƙashin tafsirin suratu ali imran inda inda mahaifiyar eh, maryam take cewa inni sammaituha maryam ibn kasir ya kawo hadisai daga manzo sallallahu alaihi wasallam akan wannan matsalar cewa a ranar da aka haifi yaro ma za a iya sa masa suna to wasu zaka ga suna bakkoyewa shi fa da matarsa sun san suna amma za su ga bakkoyewa ya sunan shi a sai an kwana biyu dai <laughs> ka bata masa suna ko bai ga sani idan ana karanta suratul fath aka zo muhammadur rasulullah to shin za a yi salati wato mu ce sallallahu alaihi wasallama a sallah daban haka ambatan annabi sallallahu alaihi wasallama ba a sallah ba daban mun sha faɗa in ana sallah sallah hukuncin ta daban sallah wani wata hay'a ce wani aiki ne da aka faɗi yadda ake yin sa tiryan tiryan tun da kabbara har zuwa sallama ba a bar ma kuma baka ce kaza ga abin da zaka ce kaza ga abin da zaka ce baka isa ka ƙara wani abin da ba baka izinin ƙara shi ba ko da kuwa daidai ne baka isa ka canza wani abu ka ɗauke shi daga wani guri ka kai shi wani guri ba ko ka kaddamar ko ka jinkirtar ba za ka ce bara ka yi sujjada kafin ruku'u ko ka yi ruku'u ka kai ruku'u biyu ka ce tunda sujjada biyu ake yi bara ruku'u ma in yi biyu wannan ba a haka in ba a salatul salatul kusufi ba don haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce in kun yi ruku'u ka ku karanta alqur'ani ka karatu qur'ani kuwa ibada ce babba amma anan aka hana ka aka ce fa amma ruku fa azimu fihi rabb in kun yi ruku ku yi ta subhana rabbil azim in kun yi sujjada subhana rabbil ala ko ku yi ku yi ta addu'a a ciki kaga anan idan aka ce kada kai karatun qur'ani la yadda kake ruku a sallah anan wani ba zai tafi ya ce ai an hana yin karatun qur'ani ba ya zaka hana mutum karatun qur'ani ko mutum ya ce shi in yayi sujjada yana karanta qul huwallahu sau dari ayi magana ya ce ka zaka hana ni karatun qul huwallahu bayan Allah ya ce bayan sifa ce ta ta Allah to kaga anan ba zai yiwu ba duk yadda mutum ya kai da san qul lawo ba zai karanta ta a cikin a wannan irin tsari ba haka ita addu'a akwai abin nan ita sallah akwai da aka ce shi yasa lokacin da Muawiya ibn Hakim as-Sulami yaji wani yayi atishawa ana sallah sai ya ce da shi yarhamukallah kaga ai sahabbai sai suka yi ta hararsa shi yana ga tunda an ce duk mutumin da ya atishawa ya ce alhamdulillah ka ce yarhamukallah ya kamata ko ana sallah ma ayi duk da ba ruwaya da ta nuna mutumin ya ce yarhamukallah shi da ya jiwo atishawarsa sai ya kaddara watakila a zuciyarsa ya ce ya ce alhamdulillah din don haka sai ya masa yarhamukallah ya gaishe shi ya masa addu'a haka annabi sai ya hana shi saboda haka ita ita sallah daban take karka da an ce muhammadur rasulullah ya ce sallallahu ya kaji masallaci sallallahu ko a ce wa ma kana muhammadun aba sallallahu ka bari sai in ana wajen sallah ko ana karanta hadisai duk sanda aka kira sunansa ko kuna tattauna da wani ya kira sunansa kai ce sallallahu alaihi wasallam amma ba sallah ba sallah dai ka tsaya akan abin da aka ce ka yi wannan yadda aka ce ka yi haka za ka yi shi Allah ya samu dace wa sallallahu wa ala nabiyina Muhammadin wa alihi